This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. wani jirgin sufurin kamfanin asiya na dauke da fasinja 291 da ma'aikata 16 a tashar jirgin sama ta kasa da kasa ya faɗi a tashar jirgin sama ta kasa da kasa da ke san francisco jiya asabar ya kashe akalla mutum biyu sama da ɗari kuma suka ji raunuka waɗansu ciki matsanancin hali rahotanni da dama sun bayyana cewa zumbutun jirgin kira boeing 777 ya doki hanyar saukar jirgin kafin ya fadi ya kama da wuta ba sami kiran neman ɗauki ba kafin faduwar jirgin tawagar masu gudanar da bincike tana kan hanyar ta zuwa wurin baraguzan jirgin domin tantance ainihin masababin haɗarin da ya auko a cikin yanayi mai kyau ana nuna hotunan jirgin zumbutun shi ya guntule yayin da fuffuke ɗaya kuma ya nuna alamar tankwarewa saman jirgin ya kone kurmus baraguzan abin da ake kyautata zaton kayan jirgin ne kuma sun warwatsu a kan hanya saukar da jirage bisa ga dukkan alamu sabon shugaban ƙasar misira yana nema ya janye sanarwar da aka yi cewa yana yiwuwa a naɗa shugaban ƙungiyar da ke da'awar garan bawul muhammad dai a matsayin firaministan riƙon ƙwarya kakakin shugaba adil mansur ya shaida wa manema labarai jiya asabar cewa ana ci gaba da tattaunawa ya kuma musanta cewa an tsaye da shawarar zaben mutumin da ya samu lambar yabo ta nobel a matsayin prime minister tun farko a jiya asabar jami'an kungiyoyin hamayya suka ce mr mansur ya gayyaci elbaradai za a kuma rantsar da shi ranar a matsayin prime minister Ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta bayyana cewa bata amince da zaɓar El Barade a matsayin firayim minista ba yayin da ƙungiyar ta ci alwashin ci gaba da zanga-zanga har sai an mai da Muhammad Morsi shugaban ƙasar da aka zaɓa ƙarƙashin tsarin mulkin demokuraɗiyya a A Washington, shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwa dangane da yadda rikicin siyasa yake ƙara ƙamari a Misira, ya jaddada cewa Amurka ba ta haɗa kai ko goyon bayan wata ƙungiyar siyasa ko kuma ba da fifiko a kan wata ƙungiya bisa wata. Hukumomin ƙasar Canada sun ce akalla mutum guda ya rasu bayan da wani jirgin dakon kaya na ƙasa mai ya goce hanya ya haddasa gagarumar gobara a wani ƙaramin gari da ke lardin Quebec. mutane da dama sun ɓace sakamakon hatsarin da ya auku da safiyar jiya asabar taragu hudu da ke dankare da mai sun yi bindiga a tsakiyar garin lakmantik suka haddasa gagarumar gobara fashewa ta lalata gine-gine da ke garin da ke gabar teku mai kimanin mutane dubu shida wanda ke tazara kilomita 125 da kan iyakar kanada da amurka an fita da kimanin mutane dubu ɗaya daga gidajensu wutar ta ci gaba da ci na tsawon sa'o'i hudu bayan fashewar yayin da ma'aikatan kashe gobara na amurka da kuma na canada suke kokarin kashe wutar kamfanin jirgin da ake kira montreal main and atlantic railway ya ce matukin jirgin ya ajiye shi da misalin sha biyun dare bayan ya kulle dukkan wato jirgin ya tafi otel ya kwanta daga baya jirgin ya kwance ya nufi cikin gari shi da kansa kafin ya goce to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgi ɗauke da limamin addinin islama na mai tsatsauran ra'ayi abu katada ya tashi daga birtaniya lahadi da safe akan hanyarsa zuwa jordan abin da ya kawo ƙarshen kimanin takun sakan da aka yi na kusan shekara goma da neman a ta sakiyarsa. Sakatariyar tsaron cikin gida ta Birtaniya Theresa May ta tabbatar da cewa Abu da ɗan shekaru hamsin da uku wanda wani lokacin can baya ake masa kiran da kirarin sa wato ɗan hannun daman Osama Bin Laden a Turai ya bar ƙasar. ana neman abu katada ne a jordan domin fuskantar tuhuma a laifin ta'addanci da aka yanke mashi hukunci a kai a bayansa gwamnatocin birtaniya sun yi kokari tun shekara ta 2001 su ta sakiyar abu katada sai dai kotuna sun yi ta hana ta sakiyarsa bisa fargaban cewa za a yi amfani da shaidar da aka tatsa ta hanyar gallazawa a kansa watan jiya jordan da birtaniya suka sa hannu a wata yarjejeniya da za ta tabbatar haka ba ta faru ba waɗansu 'yan bindiga sun kashe akalla ɗalibai 29 da malami ɗaya a wata makarantar sakandare ta kwana bayan sun cina wa gine-gine wuta suka rika harbin ɗalibai da ke ƙoƙarin ceton rayukansu a jihar yobe waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun ce an ƙona waɗansu ƙurmus da ransu jiya asabar a wani harin da aka kai da asuba a ƙauyen mamudo da ke arewa maso gabashin najeriya da ake fama da tashe-tashen hankali wani ɗalibi ya ce an tashe shi da bindiga aka kuma harbe shi aka ji mashi rauni aka tsinke yatsunsa hudu na dama ɗalibai da dama sun gudu suka shiga jeji ba a kuma san makomarsu ba makarantar tana yankin da shugaban najeriya goodluck na jonathan ya kafa doka ta ɓaci ya kuma tura da karu da nufin shawo kanta da kayar baya da mayaka ke yi da neman kafa shari'a islama sai dai wani mutum da ya rasa 'ya'yansa biyu a harin ya ce babu tsaro a yankin ya ce 'yan bindiga suna kawai makarantu hari kuma ba a kare ɗalibai duk da sojojin da ke wurin hukumomi suna kyautata zaton kungiyar boko haram ce ta kai wannan hari labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum kamar kullum muna farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin nagari na kowa. A ƙoƙarin inganta harkokin ilimi, hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ICPC sun kama mutane talatin dangane da kafa jami'o'i masu zaman kansu ba bisa ƙa'ida ba. A sakamakon haka, kwamitin na musamman na haɗin gwiwa da aka kafa saboda wannan batu ya rufe jami'o'i ashirin da ɗaya. Ga Madina Dauda da ci gaban rahoto. Shugaban kwamitin, Profesa Olu Aina, a lokacin da yake bayyana wa muryar Amurka irin aikace-aikace nasu a Abuja, ya faɗi cewa ko shakka babu ire-iren waɗannan jami'o'i na jabu na ƙara raunana ɓangaren ilimi na ƙasar wannan a cewarsa ya haifar da cutar jama'a masu sha'awan ƙaro ilimi domin zunzurutun kuɗaɗe da za su miƙa wa waɗannan jami'o'i na jabu saboda samun biyan buƙatunsu na samun ilimin na tambayi Profesa olu aina yadda aka gano sirrin waɗannan jami'o'i sai ya ce The merely registered in the Corporate Affairs Commission like a business venture. Waɗannan jami'o'i ya kamata masu kula da jami'o'i su ba su lasisi, amma ba sa zuwa su nema. Masu jami'o'in na zuwa ne kawai su yi rajista a hukumar rajistar kamfanoni, kuma ba su da matsuguni, yau suna nan, gobe suna can, ba su da kayan aiki ko azuzuwa na dindindin. Sai na ce me zai faru da ɗaliban waɗannan jami'o'i da aka rufe? Sai Profesa Aina ya ce, where there are very genuine cases of innocent children having been extorted, we will help them. Duk ɗalibin da yake da takaddun ƙware na shiga jami'a za mu taimaka masa. Domin wasu ɗaliban ba su gane sahihancin jami'o'in ba kafin su shiga. Yanzu kun kama mutane nawa? We've arrested 30 people. We are going to prosecute them. Professor Olu Aina ya ce mun kama mutane talatin kuma yanzu haka suna hannun hukuma. kuma za mu ci gaba da bincike har sai mun gano waɗannan jami'o'in duka in kin lura sun ɗan ɗauki lokaci suna wannan aiki idan ɗalibi ya nemi aiki da takaddunsu ba a karɓa to me ya hana hukumar kula da jami'o'in yin aikin rufe su sai da aka haɗa da ku hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato icpc sai professor olu ayana ya da baki ya ce The National Universities Commission has had problem closing them down because their laws do not give them the power hukumar kula da jami'o'in ba ta da hurumin rufe su shi sa aka samu a ciki wannan kwamitin haɗin gwiwa zai zagaye shiyoyi shida na ƙasa baki ɗaya kafin ya kammala aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya suna danganta yawan mace-macen mata masu juna biyu lokacin haihuwa musamman a arewacin Najeriya kan jahilci ko rashin ilimin zamani kuma da wasu nau'in koma ba rayuwa. Shugabar ƙungiyar kare hakkin mata da ci gaba Hajiya Saudatu Shehu Mahadi ta yi magana kan sakamakon wani bincike da suka gudanar kan wasu dalilai da suke dakushe neman ilimi daga bangaren mata a ƙasar baki ɗaya musamman a arewacin Najeriya. To alhamdulillah na farko dai ina so in ma yi jam'i ilimi ne gaba ɗaya shiga wani hali a ƙasar nan amma dama idan aka samu matsala wanda ke durƙushe fi damun shi dama 'ya'ya mata mu ne a durƙushe mu ne ilimin kaɗan amincewa cewa ma mu nemi ilimin ko kuma mu sami shi ko mai aiki da shi ita ce kalilan saboda haka da aka samu taɓarɓarewa sai ta mu tafi ta kowa a cikin shekarar biyu mun yi wani bincike wanda ya nuna mana kuma muka yi magana da iyaye a dufaɗin najeriya wanda ya nuna mana raunin da ke akwai akan ilimin 'ya'ya mata saboda mi saboda dalilai da yawa inda sun hada na farko da abin da muka sani tsoho cewa mutum ya kwammace ya ba ya shi dan shi kai namiji ilimi saboda yana gashi ne to kuma wannan yanzu ta nuna ya gwada ta nuna ah, ya'ya mata yanzu irin rikon da suke ma iyayensu ya'ya mazan ma ba su da shi saboda haka an kada wannan wani abu kuma da muka fuskanta cikin manya-manya abubuwan da muka fuskanta shine ko da an ce an sassauta tsanani akan su kuɗin makaranta su menene na neman ilimin 'ya'ya mata to akwai wasu ƙananan abubuwa da ake zuwa a nema wanda muke ce ma user fees da turanci wa'annan su ne pta hoto pencil eh, kala kaza eh, da menene wanda in ka je za ka iske iyaye mata aka bari da shi iyaye matan nan kuma ba su da karfi iyaye ba uba ya riga ya kokari ya biya kuɗin makaranta ya yi uniform wani uniform ɗin ma uwa ke yi to sai ka ga an kai minzalin da ita wannan uwa mara karfi an kuma ya ta bata talla ita kuma bata da wata sana'a da take da za ta kawo mata abu masarufin da za ta yi wannan hidimai user fees ko kuma abubuwan sinadarin da za a yi sai kaga ta kwammace ɗiye yau ta je jibi ba ta je ba haka wani kuma muhimmin abu da muka gane da ya shahi kasa baki ɗaya shine zancen irin yanayin ginin makaranti ne a yanzu fiye da rabin makarantu ne da muke da su a ƙasar nan ba su kula da magana cewa 'ya'ya mata suna bukatar keɓewa ta makewayi sai ka iske a makaranta makewayi hudu ne biyu an kila ware ma malamai biyu an ban ma 'yan makaranta maza da mata daga inda ɗiya mace ta faɗi to ta shiga wani sabon hali yadda in tana zaune ne ya iske ta ko kuma ya zo mata idan ta tashi uniform ta ya lalace wani kila har sai ta tsufa ta haifi ta da ta yana mata yana tunawa ne mata gori kaci to zaka iske cewa wannan kunya za ta hana ta ta dawo wasu su kuma inda suka riga suka fara in suka shiga makewayi ba abin da za su gyara ba ruwa makewayin ba mi to da yawan su sai ka iske a tsakanin form 2 zuwa eh, aji biyu zuwa aji uku sun balle sun daina zuwa saboda a lokacin balaga ta zo musu wannan abin ya zo kuma ya zama musu kalubale ba wurin keɓaɓɓen wuri ba tanadin abin da za su gyara kansu kuma sannan ga ga ga ele eh, ɗin yan uwansu maza da mata to wannan ma ya zama babban abu duk ƙasan nan na zancen ilimin 'ya'ya mata to a ƙarshe abin da ya dame mu shine ko da ita gwamnati a jihohi da yawa mun ga cewa ta yi kokari za ka ga an ce a 'ya'ya mata an rage makin da za a ɗauke su a 'ya'ya mata ba za su biya ba a za a tallaba ma iyayensu ma kamar waɗanda ke talla akwai jihohin da sun karɓe tallai sun ba iyaye matan kuɗi da za su yi wata sana'a ta cikin gida to sai abun matsalar da ake da shi abun baya da ɗorewa abin da bature yake ce ma sustainability wato kamar dai a yi ne eh, hawan sallah ne in ya wuce sai baɗi ko kuma sai wani ya zo da wani abu to wannan rashin jajircewa gwamnati in ta fara wannan abu komin kashin komin girman cirjewa da mutane suka nuna daga farko ita gwamnati ta jajirce ta ci gaba za a samu nasara to amma daga an samu matsala sai kaga an hakura sai kuma a hido wani tsarin to in ba an tsaya tsayin daka ba tsare-tsaren da ake kawo za su kawo rudani ba zurfi kuma sannan ba biyan bukata. Shi ma da yake hira da wakiliyar sashen Hausa kan batun ilimin mata shugaban jami'ar Northwest University da ke Kano kuma sarkin kabin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mera ya yi magana kan dalilan da suke jawo cikas ga ilimin mata a arewacin Najeriya. Na farko ina ganin ah, jahilci ta kowane gefe wanda ya fahimci addini na musulunci ya sama zala kira ga ilmanta da ah, mata na musamman ya nuni na cewa ga matashi wanda ke neman rabin ilimin addini ma gaba da cewa ya tambayi wani nunin mata wajibi ne su nema kuma na iya zagar ne ilimi to nan sawa addini a ciki ko kaɗan jahilci ne abu na biyu kuma wanda ke shi ma jahilci ne tunanin na cewa ilimin zamani yakan kawo lalaci da rashin addini da rashin da'a da rashin biyayya da rashin girmama al'ada wanda yake musamman saboda matsatsi wasu suna yarda na cewa to ya ma za su je su yi amma mata ba za su yi shi ma jahilci ne domin ilimi na zamani yau sai dai wanda baya saurare kuma wanda idan su ba sa buɗe ya'ya mata da suka yi ilimi sun zama shugabannin ƙasa sun zama shugabanni na tattalin arziki na ƙasa sun zama shugabanni na gefen bayar da ilimi tabbatar da mutane sun samu ilimi a najeriya ministan mu ta mai Eh, mace ce ministan ilimi mace ce eh, ministan sufuri mako eh, ina ita ma mace ce saboda kan nan wayannan manyan manyan al'amura ne a rayuwar dan adam na uku su ne ko na hudun ita ma ai gidan gonan ma environment ita ma mace ce saboda kan nan in ka fita daga wajen najeriya liberia mace ce take shugabancin su da sauran kasashe na duniya har kasashen musulmi wanda ke duk mafi yawancin al'ummar musulmi ne da gaske akwai kamar a ah, bangladesh don shi take take shugabanci a kasa so da kan nan ina gani babban lalura babban dalili ah, shine jahilci na biyun ina ganin rashi wasu da yawa sukan gana cewa akwai wahala ɗaukan biyan kuɗin makaranta yin uniform ah, dukkan abin da yake tare da kai yaro makaranta na da 'ya'ya maza suna da 'ya'ya mata ba sa ya daukan lalurin su gaba ɗaya sai sai su raba biyu na ganin na cewa ɗan namiji kamar shi ne fi amfani ga al'umma ko kuma gare su wanda ke kankanan tunani ne sai su kai maza su bar mata ana fahimta yana ganin wayannan abubuwa su ne mafi girma cikin abubuwan da ke hana mutane su ga yayansu. Ranka daɗe wace hanya ce za a bi na magance matsalolin da ke hana ruwa gudu a fagen baiwa mata ilimin zamani. Ko shi da ilimantar da mutane domin abu ne wanda yake ya zo ya zama masu kaman al'ada ko aƙida na cewa ga yadda yake maganin shi shine a karantar da su gwamnati sai ta fito da hanyoyi na shiga karkara da ko'ina don magana da iyaye maza da matansu nuna masu fa'ida wani aiki wanda ke muna mu gefe sarakuna duk lokacin da muka fita zagaye lokacin da muka samu damar yin jawabi ga al'ummar mu muka yi kira na cewa a ilmantar da yara musamman 'ya'ya mata wannan kuma ya zo ne sanadiyar mun san ana boyewa ba a sama ah, na biyu na ganin zai amfani a yi doka wadda za ta karfafa wa sarakuna murtsatsawa na cewa tilas ne 'ya'ya mata su samu ilimi akalla zuwa mataki na farko jss aji daya biyu uku kama a aurata da su ah, in haka yi haka zai taimaka mana kwarai da gaske ah, bayan an kira kuma a yi nuni da bulala na shato idan baka yi fa za ka yi kotu kuma ga irin tanadin hukuncin da gwamnati ta tsara cikin wani aiki so a karantar kuma a yi hukunci kuma in yi hukunci din kuma a tabbata an adalci kan shi kada ce a wannan ai ya liman ce liman kuma amini mu ne kudin siyasa mu ne so haka nan shi ba su ya kai shi ba in an ce kowa ya kai to kowa ya kai ce ga wanda bai kai ba za a yi hukunci to duk wanda bai karya kuma ya mashi hukunci Allah shi taimake mu kamar yadda ba za ku kasa ji ba a nan da shugaban jami'ar Northwest University da Kano Alhaji Sama'ila ya bayar kan dalilan da suke jawo cikas a harkar ilimin mata ya tabo har da danganta musulunci da hana ‘ya'ya mata shiga makarantun zamani. A wani hira da muka yi da shi a bara na tambayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria ganin mata a ƙasar Iran da Saudi Arabia sun ɗara maza shiga jami'o'i a ƙasan ko hakan yana nufin fahimtar musulunci a waɗannan ƙasashe ya gaza na musulmin Najeriya waɗanda suke hana 'ya'yansu mata zuwa makaranta? Wato ba na fahimtar haka sai dai su waɗannan ƙasashen da gwargwadon yadda al'amuran suka shigo musu na ilimi. sai suka sa rariya ta addini suka tace abubuwan da suke gani ba daidai ba sai suka wakar sai suka karbi abin da ya daidai da ainihin addini da akidinsu shi yasa sai suka bar ainihin maza da mata har aka kai yanayin da yake galibi a tsarin rayuwa mata sukan fi yawa sai zama matan kuma sun yi galaba a wajen ainihin neman ilimi domin kuma aka san haka nan sai ya faru abin da ya zo tun da farko sai ba a yi kokarin tacewa ba tun da farko sai aka kyamace shi kai tsaye wanda wannan shi ne ya sa aka kira shi da karatun boko ita kalmar boko a hausa abin da take nufi banza wato abu mara amfani to sakamakon wannan irin kyamata shi da aka aka kira shi da wannan suna to sai aka ci gaba da kyama to kuma saboda yadda ake ganin mace daga duk abin da ya shafi hadari to mace ta fi fuskantar hadari don haka sai aka fi baya baya da mata fiye da ainihin maza idan ka bibi kasashe irin waɗannan da ka buga misali da su kamar ƙasar iran da ƙasar saudi arabia ƙasashe ne waɗanda yake matan suna tafiya karatun amma a bisa tsari na kare musu mutuncin addinin su da kuma mutuncin tarbiyyarsu wanda yake a waɗannan ƙasashen namu hakikanin al'amari ba a samu haka ba tare da cewa magabatanmu da suka gabace mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu kamar irin su sardauna ta wajen shugabanni na siyasa da magabatanmu ta wajen addinin musulunci kamar irin su alkali abubakar mahmudu gumi Allah ya gafarta musu mun yi kokarin yadda za a yi a tace al'amarin yadda mu ma za mu samu irin wannan ci gaba hakikanin al'amari karantarwa da suke ta yi tasiri to sai dai hakikanin akwai buƙatar a waɗannan zamunna waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya bar al'amuran shugabanci rayuwa da addini a hannunsu su tashi su ci gaba da ƙoƙarin tantance abubuwan da ake kyama wanda yake shi yake kyamatar da al'ummanmu daga ainihin barin 'ya'yansu su ci gaba da karatu wanda yau kaɗan ne daga cikin al'umma sukan bar 'ya'yansu su gama sakandare musamman 'ya'ya mata da yawa 'ya'yansu ba sa wucewa ma zuwa makarantun gaba da secondary irin su polytechnics da fce da makamantan ainihin colleges of education da kuma jami'o'i wanda wannan kuma cikas ne wanda ya shafi rayuwar mu gurungun wanda kuma yana shafar mutuncin addinin mu da kuma ainihin darajar mu ta kasantuwar muna zaune a wata ƙasa da wasu mutane waɗanda ba irinmu ba. Ganin irin matsaloli da muka ji da ke hana ruwa gudu a harkar ilimin mata da alamun gwamnatin jihar Jigawa ta yunkura wajen magance wasu dalilai da suke hana ɗiya mata neman ilimin zamani a jihar. Kwamishinan ilimi a jihar Farfesa Haruna Wakili ya ce gwamnatin Alhaji Sulilamido tana ba da ilimi kyauta daga kowane mataki ga ɗiya mata a jihar Jigawa. Saboda yadda aka mai da haka ilimin mata kyauta. wani gwamnatin da ta hau daga rana ta farko ta ce ilimin mata kyauta ne da kowane mataki saboda ka 'yan mata sun bujiro yara mata sun bujiro duk across to primary school da secondary school suna a mata shirin institution sun fito suna tafiya karatu masu tarin yawa bani da alkalamin yanzu a gabana da zai ce maka ga figa din amma a fakata kai ta sau uku sau hudu ko sau biyar a wasu wuraren. Me yasa ake da wannan matsala kuma neman ilimin zamani a ƙasar Hausa baki ɗaya musamman ma a ci harkar ilimin mata? Abubuwan suna da yawa. Na farko da manta akwai maganar yadda shi ilimin bokan ya zo mana tarihi kenan. Yadda eh, an ana kyamatarsa a bangare da dama na musamman inda musulunci ya karfi saboda fahimtar da aka yi a da kamar cewa ana ga eh, ilimin eh, boko ba ka raba shi da harkar missionary wato ilimin ilimin eh, wato addinin addinin almasiru ko addinin kirista abu na biyu to kuma shi ma dai dan wani wannan da akwai wani nau'in ilimin da yake yayi karfi kuma ya daɗe wato ilimin muhammadiyya ko ilimin islama islamic sciences shi kuma ya karfi ta haka za ga eh, yanzu kamar misali a jiga za ga mu akwai makarantun mu da dama tilas muke muka mai da wasu zama kamar a ce gamman arabic secondary school dole aka mai da su irin wannan saboda mutane abin da suke fi bukata ce suka fahimta duk da cewa akwai boko a ciki amma za ga an karkata maganar islama da maganar eh, arabiya Eh, don dinga ya samu karbuwa akwai magana talauci da lawar su wasu wuraren musamman ƙauyuka da dama za a ga eh, talauci yana sa mutane ba sa iya kai su makaranta saboda ko dai magana uniform ko magana dan eh, basu dan wani abu haka su rike da sauransu da sauransu da cewa dai gwamnatin mutum na kokari tana ba da uniform din kyauta kuma musamman ga mata da yara mata amma dai bai kuma wani wani alama ce ta dana a karfafa musu gwiwa su dinga barin yara suna zuwa makarantar a ɗauke musu an ɗauke musu kan wani nauyi na barin tattafai na ba da abubuwan rubutu da sauransu da sauransu amma duk da haka bai sa yawan matan da suke zuwa karatun sun kai yadda muke bukata ba da haka matsalolin da suna da yawa factors wato abun da suke kawo wannan abin suna da yawan gaske Eh, farfesa ba ka ganin bayan shekara hamsin ya kama da ya kyautu a ce an kori wannan jahilcin? Da alhaji sarkin ma. dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Dedo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. Wani jirgin sufurin kamfanin asiya na dauke da fasinja 291 da ma'aikata 16 ya gamu da hatsari a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke San Francisco jiya Asabar ya kashe akalla mutane biyu sama da ɗari kuma suka ji raunuka waɗansu a cikin matsanancin hali. rahotanni da dama sun bayyana cewa zumbutin jirgin kera boeing 777 ya doki hanyar saukar jirgi kafin ya fadi ya kama wuta ba a sami wani kiran neman ɗauki ba kafin faduwa wannan jirgi bisa ga dukkan alamu sabon shugaban ƙasar misira yana nema ya janye sanarwar da aka nuna cewa yana yi wa naɗa shugaban ƙungiyar da ke da'awar garan bawul muhammad elbaradai a matsayin prime rikon riƙon ƙwarya kakakin shugaba adli mansur ya shaida wa manema labarai jiya asabar cewa ana ci gaba da tattaunawa ya kuma musanta cewa an tsaye da shawarar zaben mutumin da ya samu lambar yabo ta nobel a matsayin prime minister tun farko jiya asabar jami'an kungiyar hamayya suka ce mr mansur ya gayyaci albarade za a kuma sanar da rantsar da shi a matsayin prime minister a wani lokaci da rana hukumomi a ƙasar canada sun ce akalla mutum guda ya rasu bayan da wani jirgin ƙasa na dakon kaya ya goce hanya ya haddasa gagarumar gobara a wani ƙaramin gari da ke lardin quebec mutane da dama sun ɓace sakamakon hatsarin da ya auku da safiyar jiya asabar taragu hudu da ke ɗankare da mai sun yi bindiga tsakiyar garin lac suka haddasa gagarumar gobara Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.